الحمد لله <clears throat> والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaci muna yabo gare shi yabo marar iyaka da ya sace amince mana haɗuwa a wannan masallaci albarka mai tarihi babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na litinin 24 ga watan rabi'in al'afir a shekara ta 2443 na hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 29 ga watan 11 a shekara ta 2021 lissafin miladiya wannan shi ne zamanmu na 46 ko? ai zama na 46 a tattaunawa da muke a kan sunna da masu inkarinta da martani a kansu zaman da ya gabata mun cike magana akan mustashriqun wato orientalist da ra'ayoyinsu wanda wannan dai duk da da muka yi zan ce sama-sama ce saboda tattaunawa samu a lecture ce ba karatu na bincike mai zurfi ba amma dai tun da manufar abin ne wayar da kai ina sa ran an samu wayewa akan mai ake cewa waye suwaye mustashriqun da kuma mai aƙidunsu su abinda muka yi alkawari kuma cewa yau insha Allah abinda za mu tattauna shine ɗaliban su waɗannan mustashriqun ma'ana waɗanda suka yi karatu a hannunsu daga cikin 'ya'yan musulmi dalilin zaɓar wannan mutane a tattauna a kansu shine tasirinsu da kuma yadda su waɗannan mutane suka yi jefa musu abubuwan da suka jefa a ƙwaƙwalansu wanda kuma duka ci gaba ne dai na yunkurin da makiya addinin musulunci suka yi ta yi kuma suke amfani da hanyoyi daban-daban wajen raunana musulmi da yaƙarsu tun da yaƙi na makami ya tsaya to sai a yi yaƙi kuma na ƙwaƙwalwa tun lokacin kamar da in ba manta ba daga cikin manufofin orientalism shi wannan abu da muke tattauna a kai yaƙar musulunci ta hanya ta ƙasa tunda an ba wa ƙasashe 'yanci daga mulkin mallaka to kuma sun buɗe ƙofofi da yawa na samun wasu daga cikin 'ya'yan musulmi wanda za a san'anta ƙwaƙwalwarsu ko in ce a san'anta tunaninsu na yadda ya kamata su rika tunani da tubarau irin na su waɗancan iyayen gida da suka zo suka tafi to hakika wannan ya yi tasiri mummunan tasiri za ka iya cewa sun ci nasarar da a yakin makami ma ba su same sa ba domin an ci nasarar raunana musulmi da kuma kirkirar abokin gaba daga cikin gida wanda farashinsa ba wahala ne da shi ba domin san idan an bi na makamai akwai tsada ga nisa ga sauransu amma an ka san'anta kwakwale kamar da su ma suke cewa ana kiran suna kiran wadda za su zaɓa ya zama ejen ɗinsu sina'atul amil sina'atu mene al'amil wanda agent suna da matakai da suke bi ne da za su zaɓi wanda zai musu aiki ba kowa suke ɗauka ba ba sa ɗaukar dolaye ba sa ɗaukar mutum marar basira wanda ba shi da fahimta da wahala ka ga waɗanda suke wa turawa irin wannan aikin ko mustashirikun irin wannan aikin kuma ka same su dolaye suna samun yara ne da kakurai sun suna kanana masu kaifin kwakwalwa masu fahimta waɗanda kuma ba su da tsoro to da aka samu wannan zai aikin da zai yi kuma za mu ga cewa tasirin da irin waɗannan mutanen suke yi ya fi abin da makami ke yi saboda mutum ne shi ma musulmi ne yana sallah yana azumi yana dukkan abin da sauran musulmi suke to amma kuma zai zo ya ce gaskiya ƙur'ani a nan ba daidai ya faɗa ba wannan maganar ba haka take ba wannan hadisan duk ku rabu da su kaga lokacin da kake ta kokowa kan yakar wani na waje sai ka ga yaƙi ya dawo maka cikin gida kuma wannan strategy ne dai babba da suka yi amfani da shi a wurare da yawa kamar yadda dama akwai wasu hanyoyin daban da suka bi na raunana musulmi din tun a lokacin shi mulkin mallaka din da kafinsa da bayansa duk ba su haƙura ba ban lokacin da suka zo ma wasu kasashen sai da aka yaƙi kamar da kuka sani ko kafin su yage mana ƙarfin sarauta ai sai da aka yaƙe-yaƙe da wasu da suka rage daga cikin sarakunan mu to a kowace ƙasa ta musulmi ba iya nan aka samu wannan ba kowace ƙasa ta musulmi ina tuna abinda malaman tarihi suka ambata a algeria lokacin a cikin kissar wani mutumin daga cikin su mustashirikun da ya zo kasar algeria har ya yi karyar musulunta ya shekara talatin da biyu a cikin musulmi ya da'awar musulmi ne shi sai da ya gama aikinsa daga baya rubuta littafi har ya ma littafin suna isnatani wa salasuna sana fil islam bayan ya fita to waɗannan irin abubuwan an same su sosai bal har sai da ta kai shi wannan mutumi daga cikin amfanin da yawa ƙasar faransa faransa ce ta turo shi daga cikin amfanin da ya musu sai da ya yi tasiri a ƙasashe maƙota sunansa leon roche leon roche l-e-o-n-r-o-c-h-e eh, r-o-c-h-e uh, e, haka yake rosh amma haka suke karantawa ba faranshe ne a 1880 wani abu ya zo algeria uh, da umarnin su kasar faransa da su da consul consul ɗinsu kuma har sai da suka yi tasiri akan kasashen da tunisiya da egypt da ina ne aka ja hankalin malaman addini ya musu tasiri saboda ya musulunta da shi ake komai musamman kuma ya shiga ɗariƙar tasawufi da shi ake wazifa ake komai musamman ya yi nafi kan zamanin sarki abdulkadir da yake shugabancin eh, algeria lokacin sarauta to a lokacin shi aka turo shi daga faransa zai shiga ɗariƙar tijjaniya lokacin wani malamin su muhammadu sabir a tijjani wannan dai don haka waƙiƙin tarihin ya faru ba wai saboda cewa duka masu tijjaniya cewa ko halinsu kenan suna ba da a kan wannan ba akwai wuraren da zaka ga wasu sufayen sun yaƙi turawan da su aka ba su amince ba to amma dai wannan hakan ya faru shi yasa na bada misali da wannan din a lokacin ya shiga da shi ake wazifa ake komai kuma har sai da ya ba da umarni ko in ce ya yi tasiri a malaman har suka rubuta fatawa cewa wajibi ne a daina yakar faransa bal da'a ga faransa wajibi ne akan musulmi a lokacin aka yi isdarin fatawar aka fidda ita aka a tunisiya aka yi Eh, egypt da sauran kasashen larabawa duk da tasirin wannan mutumin da ya shekara talatin ya yi awar musulunci to wannan hanya ce ta su waɗannan mutane to wata hanyar kuma mun yi maganar ta a baya cikin abubuwan da suka yi na turo malamai daga ƙasashensu a jami'o'i to babu inda wannan abun ya yi ah, tasiri kuma musamman aka kintsa shi kintsi sosai irin egypt a egypt musamman jami'ar azhar an hare ta hari sosai tun ana cewa aljami'atul misriya na rasa zo aka eh, canja da sunaye dai da komai da aka duba dalibai aka fara tasiri akan wasu shi ma wannan ba wai dan ko suka ne ga ko azhar ko egypt ba a'a amma saboda ka fara assasa wannan jami'a ta azhar zaka ka ba sabuwar jami'a ba ce da daddiyar jami'a ce da da dama amerika ba kuwar ƙasashe a tarihi daga baya aka same ta to amma europe dama su ne dai gindin tarihi can to tun kafin a jami'o'i da ta hussein kada in gaggawar faɗi wasu daga cikin ra'ayoyinsa yana faɗin cewa dole ne mu bi abin da turawa suke kai wa rubba ma kira dama europe za mu yi magana a kan kamar shi ta irin su ali abdulrazak da makamantansu dai kowanne muka zo kansa insha Allah za mu su ahmad amin da dama dai waɗanda ɗaya bayan ɗaya ko dai mu ɗauki wasu daga ciki don zai wahala a ce mu ɗauki dukkaninsu a ce mun tattauna a kansu mustapha su ba iya magana a kan waɗannan mutane da yadda tasirin nasu ya zama haka da irin rubuce-rubucen da suka yi kamar yadda na ambata babban dalilin ne da hankali akan waɗannan shine in ka tambayi ɗaliban larabci yanzu a kowane fakalti da ake yin larabci a jami'o'in kasashen musulmi daga cikin mazajen da suke damuwa da su kuma suke birge su akwai irin waɗannan mutane littafansu su aka sanya a matsayin a cikin karikalam na koyar da tarihi da saƙafa da abin da ya shafi adabi musamman adabiyyat cikin adabi da ta wannan makarantar adabi da suka shiga shi yasa suka yi tasiri duk wanda ya karanta maka arabic a ko'ina in dai misali digiri ya yi to za ka ga ya san waɗannan mutanen tun da ku suna da irin wannan tasirin to kuma sai mu auna mu ga a aƙidunsu da irin yadda suka taso da yadda aka yi amfani da su suka rika faɗin waɗannan irin maganganu to akwai buƙatar mu sa haske a kan waɗannan mutane mu tattauna a kansu ba saboda tsana ko ƙiyayya ba a saboda faɗakarwa muke yi kuma irin wannan makarantar har yanzu ba yankewa sai ba bal yanzu ma ta fi ƙarfi in kun lura da waɗanda suke kafa ƙungiyoyi modernist din nan da suwa da suwa wanda na ce duk zamu zo mu tattauna to waɗannan su ne iyayensu a cikin musulmin sai fa nace mu fara da su kafin mu zo mu bi ƙungiyoyin ƙungiyoyin hadasa da tanwiriya da sauransu da makamantan wannan duk zamu zo insha Allah mu tattauna a kansu aikin da suka yi wa makiya addinin musulunci gaskiya makami bai yi ba kamar da na ambata musamman kuma in ka karanta tarihinsu da yawa daga cikin ku kuna jin ana faɗin wannan taha hussein waye shi me yayi da har za a damu da shi mutumin an rubuta risala risala kawai adadin suna da yawa da aka rubuta ma'ana thesis na jami'o'i da dissertations da aka yi ko masters ko phd jami'o'i daban-daban bangarorin adabi an yi da yawa ɗaruruwa za ka ce a bangarorin aƙida ma an yi musamman wanda ya shafi wannan janibi da muke so mai faɗakarwa a kai ɗin duk an yi rubuce-rubuce a kai a cikin 'yan uwansa mutanen da suke eh, kira zuwa ga musulunci su ma sun yi rubuce-rubuce eh, a wancan waɗanda suka zo a bayansa duk sun yi rubuce-rubuce masu yawa wajen tsoratarwa akan tunani irin na su baha hussein to ina ga shi za mu kai ga tattaunawa a kansa insha Allah ta'ala ah, ba saboda duk da dai zancen a kansa yana da yawa kuma da faɗi a dunkule ya rayu a egypt a nan aka haife shi mutumin egypt ne za ku san shi a yi makaho ko la'alla ɗaliban ilimi dai da suka yi karatu a fannin larabcin za su ba da labarin sun ga alal akalla ko hotonsa ko makamancin wannan mutum mai sa bakin gilashi ko kullum da court shi ake ce ma shi ake kira tsaha hussein sunansa ke tun yana shekara biyar ya samu ciwon ido sakamakon haka ya makance makaho ne mm, baya gani amma kuma yana da kwanya mutum ne mai tsabar kwakwawa very intelligent irin waɗanda ake faɗi to kuma lokacin da yake tun yana makarantar allo ya fare wa malaman makarantar allo rashin kunya ya fara cewa shi lakabin shek a daina ce masa shek shi baya son wannan sheikh ɗin tun daga wannan lokacin aka fara tsorata da wani irin mutum ne wannan irin da wani zaka ce hatsabibi ɗin tun yana karami to kuma da ya zo har ya kai marhalar da jami'a to a lokacin akwai a azhar din suna koyarwa ko inda sanannu ne turawa ne ba musulmi ba kuma suna koyarwa a fannoni da yawa tunda kun san jami'o'i ai akwai fannoni da yawa ko bangaren tarihi bangaren eh, musamman su da suke da abubuwan da suka shafi ilmomin asar ilimin archaeology da makamancin wannan kusa tura suna da interest a wannan da abin da ya shafi kuma dai kamar da ambata tarihin duniya da makamantansu to akwai malaman da yake ba musulmin ba ne kuma suna nan suna koyarwa a jami'o'i daban-daban ba iya azhar ba kusan azhar dama ita ce mafi tsarkin ma a ciki kuma malamanta masu ƙarfi ne wajen kare duk abin da zai bata addinin musulunci ba sa bari duk da dai akwai kurakurai da kuma kofa da aka samu ta wato matsaloli da suka biyo baya to a jami'a ya haɗu da waɗannan irin malamai da suka fara tasiri a kansa da ganin yadda yake rubuce-rubuce akwai wani rubutu sa ana ce a islamiyyat maganganun suka shafi addini zai shiga abubuwan istima'i wato social matsaloli ya rika tattauna su kuma ba abin da ya dame shi irin sukan malamai yawwa sukan malamai su cewa ba wayayyu ba ne kidahumai ne ta irin wannan ya faro kuma irin wannan makalolin kasan duk daga turawa sun ji irin wannan za su ja mutum a jiki to aka ja shi a jiki ya je wurare da yawa ya je faransa germany ina ne ya yi karance-karance a makahonsa haka ya je karatu a jami'ar sabon a faransa suna cikin jami'o'i sanannu dama da ake san'anta kwakwale a sanya su yadda ake so saboda su dawo su yi aikin da iyayen gidansu suke so su yi zance a kansa da yawa yanzu nan a gabanin akwai wani rubutu na masters da wata baiwar allah ta rubuta wajen shafi 400 da wani abu a kan ta hausain shi kaɗai anwar jindi shi ma yana da rubutu a kansa tarihin da kuma fikirar ta hausain kamar da na ambata ɗaruruwan rubuce-rubuce an yi in ka ce a kansa za ka yi eh, tun da gashi an yi masu tasma da phd to in ka ce a kansa lecture ɗaya ka gaba za ta isar a ji mai wannan yi ba sai dai kawai dama ka ɗan tsakuro nan da can ka faɗi wani abu daga cikin abin da ya zo gaban ka a shekarar 1809 aka haife shi 1809 shekara nawa kenan na gaban mutum yanzu muna 2000 na an kabo 2009 kaga shekara 200 ce ko yauwa to yanzu ga da nawa 200 da nawa da sha biyu to wannan shine lokacin da aka haife shi kuma na ta mana eh, ya daga gidan talakawa kuma yake mahaifinsa yana aiki a wani kamfanin sukari a garinsu kuma ya rasu a 1942 shi mahaifin nasa mahaifiyarsa kuma ta kai 1951 ta rasu hmm, a 1951 kun ga shi kansa 18 nawa a sorry kuskure ne ke ko eh, labarin kamfanonin ne yauwa shi din kansa a garin salama sunan garinsu salama a 1809 din aka haife shi yawwa to kuma daga nan eh, iyayensa suka eh, kai ba haka ba kai 1909 nake tun da 1926 ya rubuta littafinsa da ya rubuta na fishirin jahili yawwa fishirin jahili 1909 ne ba 18 ba hmm. yawwa littafinsa yana nan shi ma a gabana fishirin jahili da ya rubutu za mu zo mai magana a kansa da irin tasirin da wani littafin ya yi a cikin masu karatun larabci da yadda ya soki alkur'ani a cikin littafin ya karyata duk wani zance ma da ake yi na akwai wani abu da suna a shi'irin jahili ya ce duk karya ne babu wani shi'irin jahili yan masu karanta larabci da duk sun san me a shi'irin jahili a babin adab ko yawa da kuma sai kuma shi'irin al'asrul islami shi ma a raba zuwa al'asir al'abbasi ko da sauransu al'asir al'umawi zuwa da sun karanta adabi duk sun san wannan to shi littafin da ya rubuta duk ya ce karya ne babu wani abu mai suna a shirin jahili bayan musulunci ne ake nemuwa a karfafi ƙur'ani a samu waƙoƙin da suka dace da larabcin ƙur'ani shine aka tafi yawo aka kikkinta waɗannan baitocin da aka dangana wa waɗancan mutane aka ce a shirin jahili wannan dai kaɗan ne daga cikin maganganunsa ya zauna da orientalist ya haɗu da su ya tattauna da su sun karantar da shi adadi mai yawa wajen mutum ashirin sanannu musamman margolius suna cewa kamar da mahmudu muhammad shakir yake cewa shi wannan littafin mai suna fi shi'irin jahili mahmud muhammad shakir yana cewa kai ka dauka hashiya ce kawai shi ba hausan yayi akan littafin margolius akan musulunci da larabci in kun hashiya yauwa kamar ɗan ta'aliki kawai yayi ma'ana fikirar da tunanin gaba ɗaya na samuwar margolius ne ya dauka kawai ya rubuta wannan in muka samu dai lokaci za mu zo mu ji wasu daga cikin waɗannan aƙidu nasa ku kyale wannan abin da ya shafi rayuwar tasa sadan sanannen abu ne na fi son mu yi zancen aƙidun don aƙidun su ne waɗanda suka haifar da abin da suka haifar kuma sakamakon su ne dama muke so mu yi waɗannan bayanan da za su tsoratar da 'yan eh, uwanmu cewa su sanci irin wannan tunani dalili shine har zuwa yanzu turawa ba su kyale mu ba musamman kun ga da su suke zuwa su ɗauke su su tafi da su yanzu yanzu a yanzu iyaye ne suke biyan kuɗi su tura 'ya'yansu su karatu a gunsu ko ba haka bane saboda ana kwaɗayin karatun a fannoni daban-daban su kuma za su iya liƙa wa ɗanka wani aboki da zai rayu da shi tun farkon karɓarsa har fitarsa ba zai haƙura ba sai ya ga cire shi daga addinin musulunci daga abota kawai a sa shi hedonist way of life a sanya shi biyan buƙatarsa sha'awa a haɗa shi da 'yan mata ka ji an koma da shan giya da sauransu kuma aka yi sa'a baya shan giyan harkar dai mata da wahala mutum ya tsira da irin waɗannan abubuwa kuma sai a fara sukan masa abin da ake musulmi yanzu a ce ku duba musulmi wasu mutakallifun duk sun ci baya ga kasashensu banda cuta da eh, talauci ba komai me yasa ne ku kuke bin wannan addini sai ka ga mutum ya fara cewa ai mu ma dai mun samu iyayenmu ne suna kai shi yasa shikenan sai koma on the defensive kuma sai a dora shi akan abubuwa sai ga ya fara rubutu yana sukan farko malamai ake fara suka saboda sun fi araha musamman a abubuwan da ya shafi social matsaloli ya zami maganin kaza yanzu za ku gani ai kullum na faɗa mai akwai lokacin ina jin zaman mu na talatin da ɗaya ne ko a cikin tattauna da muka yi magana akan yan jarida ko in ba ku manta ba yauwa ana samun waɗannan mutane yanzu a cikin 'yan jarida 'yan jarida ne jaridu na kowace ƙasa da su za su rika rubuta abubuwan da za su feta kwakwalen masu shugabanci duk wanda zai karatu da turanci ko a ƙasashen larabawa ya karanta da larabci kuma sun iya larabci sun iya turanci ƙwararru ne a wannan fannin in ana zancen yadda za a suranta matsala in ta tsoratarwa ce ta tsoratar in ta kwadaitarwa ce ta kwadaitar ta waɗannan masu rubuce-rubuce musamman columnist masu column-column na mako-mako ana waɗannan dama daga cikinsu ake zaɓa a kira su kwasa-kwasai a embassy daban-daban domin a ɗora su akan yadda ake so su rika rubutu domin wannan rubutun shine zai shefin kwakwalen masu shugabanci da kuma sauran wayayyu a cikin al'umma kuma da haka ake samun a canza al'umma domin in ba haka aka zuba ba a canza sai ka samu cewa a irin waɗannan jaridu za a samu masu cewa ai ba abin da ya ja mana ci ba irin malaman nan malaman addini su kullum su damu mutane da haram haram ana so a ci gaba su bari a yi kaza kuma su mai da hankali kan harkar mata yauwa harkar mace damuwa da mace cewa kar ta zauna a gida ta fito ta yi karatu ta yi kaza ta yi kaza ta yi gogayya a kafa ƙungiyoyi duk waɗannan suna cin abin da waɗancan mutanen suka yi a baya su hussein sun fito garangatsam ne suka yi maganganunsu sauran kuma daga baya a hankali a hankali ake yi a munafunce a rubuce-rubuce da dama kamar da za mu zo dai insha Allah mu ba da misalai a lokacin tattaunawar mu akan waɗancan ƙungiyoyi insha Allah ta'ala su Hussein su suka shimfiɗa wa waɗannan ƙungiyoyin damar su karɓo, har fikirori na demokuraɗiyya fikirori na almaniya shine secularism duk su kawo su ali abdulrazak za mu zo mu magana akan kansa yana cewa wadanda suka tallata maganar fasulid dini anil haya a rabawa mutane addini da rayuwa addini daban rayuwar mutane daban shi ma za mu zo mu magana a kansa da irin rubuce-rubucen da ya yi na yaƙar 'ya'yan musulmi a daina zancen cewa musuluncin nan su ya shiga kowanne babi su malamai su tsaya kawai iya sauransu su karantar ko jami'a suke su koya mutane tsarki da alwala a shiga masallaci a sallah a fito ko a tafi amma a zancen kasuwa da zancen siyasa da tattalin arziki to babu zancen malamai a ciki to wannan duk suna cikin hanyoyin da waɗannan mutane suka ɗauka kuma suka samu zance gaskiya nasara sosai a ƙasashe da yawa wajen ah, wato nesanta 'ya'yan musulmi daga abin da ya kamata daga cikin abin da za mu magana a kansa a ƙidun shi wannan mutumi ba hausain a sukuriyatu bil khaliqi izgili ga Allah yana cikin a rubuce-rubucensa za a ga yana izgili ga Allah maɗaukaki ta wannan ubangijin da ya yi mutum kaza yana siffanta wani abokinsa wani mummuna yana siffanta shi ce hancinsa iri kaza hancinsa iri kaza da kamata ya yi masa kaza amma ba a yi masa ba sai aka masa kaza su irin wannan usulubin da ke kwararre ne a larabci a rubuce-rubucensa za ka gani su waɗanda suka karanta lamarinsa suna cewa a cikin novels ɗinsa ya fi yin sharri fiye da rubuce-rubucensa ma na jarida shi yana da novel sosai dai novel riwaya haƙe ce musu abin da riwaya ta abin da ya shafi eh, labarai da aka ƙirƙiro waɗanda babu su a creating wata shaksiya a kirkiri wani shaksiya a ce wani shi ne kaza labarinsa ne da sauransu wanda daga nan kuma ake da fina-finai tasirin waɗannan har a cikin fina-finan egypt suna da yawa da kuma irin musalsalat kusan musalsalat wannan siris yawa siris da ake yi kuma yanzu ba shi nan an fare muku siris da yawa na hausa wanda da mu yanzu a ƙasar mu in ka ji fina-finai dama da kaboyi ne sai indiya shi ne fim kawai duk wanda suka taso suka san fina-finai iya abin da suka sani ke da sai yan american films da chinese films shi ke to tun da aka komo kuma aka fara yin yanzu kowace ƙasa tana fi bal kowanne yare mai al'umma da yawa yanzu yana fi tun daga nan kowa yana da shi da talabijin ba gidan kowa ake samu ba yanzu ga nan ta ma zama ƙauyenci yanzu talabijin yanzu kowa da wayarsa zai gani shi zai zaɓi abin da zai kalla haka yi tafi kowace tasha ya zaɓo abin da zai kalla mai kallon fim yana rayuwa wannan ya kalla mai kallon tsiraishi ya kalla mai kallon waye kowa dai da abin da zai kalla shi yasa za ka ga al'umma ba za ka san lokacin da ta canza ba haka kawai sai ka waye gari ka ga mutane sun canza ba ka san lokacin da suka canza ba ashe a cikin gidansu suka canza kansu ba a sani ba kana tare da wani abokinka ashe baka sani ba ya daina sallah tinkin yana sai yana ta karanta wasu abubuwa a website in kaza da kaza ai addinin nan ai kaza da kaza Allah ma duk ba shi duk zance ne kawai karya ne ku rabu da wannan ya za a kawo muku wasu tatsuniyoyi na zamanin kaza da duk suna nan fa ana ta yada su da larabci da turanci da hausa yanzu duk ana yada su so waɗannan mutanen su suka shimfiɗa waɗannan abubuwa suka kawo mutane akwai tuhumar Allah subhanahu wa ta'ala da wayo da dabara haka ya kira abu sai Allah madauki yana tahayuli wai hadda maganar yana cewa wai littaurati an na an ibrahima wa isma'il at tana da damar da za ta ba mu labarin a cikin shi'irin jahili din ya ambata hmm. shafi na 26 na karanta muqaddimarsa ko da zuna bi shi da yawa da wasu shafuffuka maganganun ba su da daɗi kuma ba eh, kamata ya dama a ce daga nan mutum zai fahimci yadda mutum yake to amma mu maganganun nasa tun farko tun a mukaddima dama ya fara faɗar cewa wannan littafin namu zai samu karo daga ɓangarori da yawa dama da haka ya fara zancen nasa yawa wasu za su yaƙe shi za su ƙi karɓa wasu kuma za su je su yi masa ƙarya su fassara shi yadda ba haka yake ba to amma ko waɗannan sun ƙi to akwai waɗanda mu mun yadda za su karɓa almustanirin haka ya kira su a muƙaddima sa farko yauwa almustanirin ya sa musu suna su ne wayayyu waɗanda su muke sa wa hope ɗin future ɗinmu to kun ga dama ashe harin ne yadda za a canza yara to yanzu in wannan shi ne zancen 1926 1926 ba in shi ne zancen 1926 kaga ka duba tasirin da irin waɗannan mutanen suka yi a egypt da malamai suna da kima suna da daraja jami'ar azhar ba karamar jami'a ba ce a duniya har yau ɗin ma haka haka take eh to amma a hankali a hankali sai da aka dawo tun daga eh, me ake koyarwa curriculum abubuwa aka ta canza su aka shigar da abubuwa da yawa waɗanda za su ɗauke ɗalibin ilimi daga karatun na haƙiƙa, a mai da shi wani abu daban kuma fannoni aka bubbuɗe su da yawa yadda za a nesanta to kuma waɗannan abubuwan ma sun shiga wasu wuraren ma dai ko ina yanzu a duniya karatun addini wallahu musta'an mm, muna roƙon Allah madauki ya tsare addininsa ya tsare kuma musulmi yana cewa wai littaurati an tuhaddisana an ibrahim wa isma'il at tana da damar da za ta labari akan annabi ibrahim da isma'il وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا إذا القرآن ما زي إيا جاء من وني أبو أكان إبراهيم لإسماعيل ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي كو إذا سنزوء أشنو التوراة أم فلا حكا سنزوء أشنو القرآن بإساء يتبتر من الذي شوى أن يوني متنسونا في إبراهيم با أن يوني متنسونا في إسماعيل to kun ji irin maganganu ko yace fadlan an isbati hadhihi alqissa ballantana ma a tabbatar mana wannan kissar allati tuhaddithuna bi hijrati isma'il ibn ibrahim ila makka ballantana a zo a tabbatar mana da wannan kissar yana yana karyata kissar alaƙar annabi ibrahim da isma'il da gina makka da ɗakin ka'aba wannan yake faɗa yake in mm, wannan a taura da ƙur'ani dan an faɗi ibrahim da isma'il a cikin su babu dalilin da lalle ya tabbatar mana cewa an yi su ma a tarihi ballantana ya tabbatar mana da wannan kissa allati na bi hijrati isma'il ibn ibrahim ila Makkata wa nash'ati al-arab al-musta'raba fiha tambayi duk ɗalibin larabci a adadi in ya fara karanta larabci daga cikin abinda ake fara koya musu har ma asira sirar manzan Allah sallallahu alaihi za a ce an haifi manzan Allah sallallahu a garin Makka a garin Makka kuma dama mutane iri biyu ne akwai Arab ko al'ariba akwai kuma Arab al mustaaraba to wannan abin sai da ta Hussein ya zo ya yi nassin sai sheke shi shi duk Ya ce yace babu wani mutane da za ku ce daga kabilar Jurhum sun zo daga Yaman ko su ne al'ariba to kuma al mustaaraba kuma su ne waɗanda aka samu mutanen Makka wanda ba gaya mana da larabi wannan yare suke ba sai suka karbi abin nan din suke nan to duk wannan abun ya karyata maka su sai maka ai duk babu wannan da to a karkashin a wannan siyaki ne yake wannan magana yake cewa wa nahnu muttarruna ila an nara fi hadhihi alqissati naw'an min alhilati fi isbat as-silati bayna al-yahudi wal-arab mu a wannan kisar kawai wayo ne ake mana don a tabbatar da akwai alaka tsakanin yahudawa da larabawa kaga wannan wa ake tuhuma da wannan labarin cewa an zo maka an rayu da annabi ibrahim da ai allah ake tuhuma dan shi ba mu labari a cikin alkur'ani ko wa iz yarfa'u eh, ibrahimu qawaid albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna ko ba ka allah ne ba mu labari a cikin alkur'ani don haka duk mutumin da ya tuhumi wannan yake cewa ai wayo ne dabara ce ake yi domin a samu yadda da wannan tatsuniyar to Allah yake tuhuma da wannan lamari wa bainal islami wal yahudiyyati wal qur'ani wat tawra so ake kawai a tabbatar mana cewa qur'ani yana da alaka da yahudawa yana alaka da ai musulunci yana alaka da yahudanci qur'ani ma yana da alaka da at-taura min jihatin ukhra ta wata fuska din kun ga wannan nasabta hila ne zuwa ga Allah cewa Allah ya yi wannan wayo ne da dabara domin wannan abu Allah kyauta maganganu suna nan dai da yawa daga cikin abubuwan da ya ambata maganganunsa dangane da bal har shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ikirari da shirka da ma aikatawa a aikace cikin abin da ya shafi na ikirari yana faɗin ya ce fa bi itiqadihi wujudu alihatin tastahiqu an tusrafa la al ibada ya ce akwai wasu abubuwan bautar da su ma sun cancanta a bauta musu na ne za a ware ku duba wannan dan musulmi ba wanda ya je makarantar allo ya yi karatu sannan ya zama abin da ya zama duk ya faɗi wannan har yana cewa a wani makali nasa sunan makali wata takarda da sunan ta faris faris ne ta faransa yace fama aksara ma uridu an aqul yace sau da yawa ina so in faɗi wa ma ashadda ajzi an tasdiri ma uridu an aqul kuma na gaza gazawa mai tsanani wajen rubuta abin da nake so in faɗi wa ma za uridu an af'al ko kuma me nake so in aikata yace wa lastu min al-ghani ko min al-ghina wa riqqati al-qalbi bi haythu kana al-katib al-faransi Rinan akwai malamin sa Rinan malaminsa ne ya koya masa kuma ya ɗauki abubuwa da yawa a wurinsa bal yana daga cikin waɗanda yake cewa ina ma ya zama irinsa kuma ya riga ya zama tunda ba abin da ya bari daga cikin waɗannan yake cewa allazi zara asimat al'alam al-qadim فقدم إلى آلهتها هذه الآية الفنية الخالدة التي هي صلاته إلى آلهة الحكمة في أثينا yace wanda ya je ya kai ziyara zuwa asimatul alam qadim shin ita ce afina wasan da hedikwatar wayewa ta duniya ita ce ina greece domin greece sunan kasar greece ko yaransu greek to ita ta haifar da ai philosophers da yawa to ita yake faɗa domin da duk filosofin nan da kake ji na duniya falsafar waye da waye da ta siyasa da ta tattalin arziki duka galibinsu abin nan mutanen greece ne yauwa wai da ya je yana fatan ina ma ya je shi ma ya gabatar wa allolin nan nasu wata kyauta ta girmamawa to duk waɗannan abubuwan zai rubuta su in an faɗi wannan in ka soki wannan sai ce ai magana ce ai zamani ne na yanci yancin faɗin albarkacin baki ko ya faɗi a cikin mukaddimarsa kai hakuri yau zancen haka yake shiga nan fita nan duka dai a kansa ɗin yana cewa ba daidai ba ne ka zo ka karanta ko ƙur'ani ko hadisi ka zo ka ce kawai za ka kafa wani dalili mu duk abin da za mu yarda da shi shine wanda aka bi shi ƙarƙashin ƙa'idar albasin ilmi sai an yi bincike scientific bincike shi zai tabbatar mana da abu akwai shi ma ko babu kaga wannan duka menene shimfiɗa sai ta ilhadi to shi yasa dama ko malaman zamanin zan zo dai kan wannan maganar hukuncin da malaman azhar suka yi masa malaman azhar ba su suka yi suka kyala wannan ba dan na san wannan daɗaɗɗen labari ne kuma sananne magana ma akan sa Hussein su kaman za su sun gama ta mu ma muna wannan zancen ne lura da tasirin da yayi akan sauran mutane da suka zo a bayansa ba saboda wai ko yana da muhimmanci ko ba shi da muhimmanci ba an yi mutane irin sa da yawa kuma an musu hukunci da dama na wato magana akan kafircin su wasu kuma suna tawakkufi su ce su wasu ana faɗa kamar Muhammad Imara yana cewa ai an samu magana cewa ta Hussein kafin ya mutu ya tuba sai dai kuma waɗanda duk suka rubutu a kansu sun ce ba su samu nassi uruku akan wannan irin maganganun cewa ya tuba da wannan ba amma inda an yi hikayar cewa ya tuba Allah ya sa ya tuba wannan shine abin fata damar ai mutum ba fata kake dama ya je a kona shi a wutar ba amma dai mu maganar mu ita ce maganganun nan nasa miyagu da suka haifar da matsaloli a tarihin musulunci da aƙidar musulunci da sauransu musulunci dai gaba ɗaya wajibi ne a yarda wajibi ne a gaya wa mutane sharrin da ke cikin waɗannan maganganu kuma a tsoratar da 'ya'yan musulmi kada su ɗauki irin waɗannan wato maganganu bai wadatu da wannan irin magana ba wadda take warware wa mutum imaninsa na tauhidi cewa aje a ba da kyauta ta girmamawa ga alloli ko abubuwan bauta sai da ya yi itirafi shi da kansa cewa ya yi shirka da kansa da kansa ya faɗa ya yi da sarfihi shay'an min al-ibadati li Allah يتمثل ذلك في ركوعه أمام صورة زوجته التي غابت عنه فترة من الزمن مخاطبا إياها ينسم وهكذا يا حبي عندما رجعت إلى البيت رجعت إلى البيت ذهبت مباشرة إلى السورة yake faɗa cewa lokacin da ya dawo matar bata nan ya dawo daga aiki kawai ya tafi wurin hoton matarsa ya masa sujada ya ruku saboda tsabar soyayya kusa kuma wannan menene in ba shirka ba shirka ce kaga da'awar a zo a yi da kuma yi a aikace duk ga suna cikin abubuwan da aka samu daga gare shi mu maganganu dai akwai alƙasan bi gairillah dama wannan wanda ya yi shirka babba kuma ai rantsuwa da sunan Allah wanda malamai sun masa hukuncin shirka sai karama wannan wani abu ne wanda yake ba za ka ce ya kai wancan girma ba mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka aw kafa aw ko kafara aw ashraka hmm, ga kuma dai nasoshi nan da yawa ba Hussein ya auka cikin irin wannan mahzuri shi ma aqsama bil lughati wal wabil watani ya rantsuwa da luga luga fa da shi yana cikin wadanda suka yi yaƙi da larabci larabcin nan na qur'ani sai da ya yaƙe shi suna cikin waɗanda suka ce lalle sai an canza mutane su daina yaren larabci irin na ƙur'ani su koma irin wannan wannan darijiya din ta Egypt wajen suna yi baka gane me suke cewa sai iya su yana cikin abin da suka mai sai suka sai da suka mai shi ne official language da ƙarfi da yaji Za ka ji a azhar manyan malamai fusha kuma ƙwararru ne dama iya larabci Allah ya wa musarawa iya larabci to amma sai da waɗannan mutanen su da hussein da makamantansu suka yaƙi wannan abu ta hanyar jaridunsu da rubuce-rubuce ta hanyar fina da waɗannan siris din na gidaje da ake sawa a talabijin sai da su sanya mutane suka koma ba a fahimtar wani abu in ba wannan darijiyar ba in kana magana ma da fusa ce to sannan dan azhar ko ba kawai amma waɗannan yanzu sai da zama yaren official language ma yanzu dai official in a rubuce a jarida fusa za ka gani ko amma abin nan in a bayanai ne fa duk bayanan da za a yi har gwamnati to wannan lokal din ake magana da shi to duk wannan yana cikin tasirin irin waɗannan mutanen yadda suka yaƙi abu kuma sannan babban abin da iyayen gidan suka yi amfani da shi a lokacin shine ba su hala ilamiya a ɗaukaka su a midiya shine abin da aka lokacin ana zancen jaridu ba a zancen wayayyu sai irin su ta hussein haka nan in talabijin za a hira sai a je a hira da su kuma kun sani kamar da na ambata mana wancan karo a tattaunawa da muka har muka ambaci yan jarida babu mutanen da ake amfani da su wajen saita kwakwalen al'umma irin jarida da talabijin media dai gaba ɗaya yawa duk gidan rediyo da ka gani a duniya to akwai manufar da ta sa masu shi suka gina shi kowane gidan rediyo ban fitar da kowanne ba ba a yi shi haka kawai ba an yi shi ne saboda wata manufa sawa'un yana cin riba ko baya cin riba manufar su ne kwakwalen mutane su rika sauraron su kuma akwai abin da ake talla a gidan rediyon an yi maka wani abu za a haɗa maka da wa'azozi kai ta jin wa'azi to can kuma za a yi wani abu a cikin labarai da irin mutanen da za a yi hira da su sannan za ka gano ina ne manufar gidan rediyo ina ya dosa ko ba kwa ganewa na san dai kuna da waye da za ku fahimci waɗannan irin abubuwa ɗin a siyasa ko a tattalin arziki da sauransu to za ka ga mutanen da ake so a yi tallansu to su ne za ga an ɗauko ana hira da su sai ga wanda ba shi da wata kima a cikin al'umma kawai sai a gayyato shi sai a zo a hira shi ai na kai karatu ya yi karatu a kaza menene ya fi burge ka to in ya tashi me zai faɗa kaga ba zai ce ma manzan Allah a yi hira da mawaki da ɗan fim ya ce ya fi burge ka sai ya faɗi gidansa na wannan zamani kuma a wurin waka koyi waka ya koya a wuri kaza a wuri kaza sai ka muta yaran ka kanana suna jin wannan labarin sai wani zai sai ya dauki cewa shi ma ko wannan hanyar zai bi sai ce a wannan hanyar na gina gida na kai baba ta haji na yi kaza da kaza to yaro sai ce ah, ni ma ashe zan iya shiga irin wannan zan yi kaza zan yi kaza ko ba ku fahimtar wannan to wannan fa duk hanya ce ta yakar kwakwalen mutane to haka jaridu suke wani abin da kake so a faɗa a jarida ba za a gaya maka shi ba ka san labari ga yadda aka yi shi amma in aka tashi rubuta ba shi ba ne to ballantana yanzu da aka samu eh, hanyoyi daban-daban yanzu kowa ma mai jarida ne mutum zai zauna a gida haka kawai ya yi bidiyo selfie ya gaya muku abin da yake so kuma a ta yaɗa ba babu fitina wallahi irin wadda muke ciki yanzu ta rashin setin me za ka ɗauka me za ka bari a cikin information Allah dai ya tsare mu maganganu kamar da na ambata suna da yawa ina magana ne akan cewa yana hadda rantsuwa da lugar larabci da sauransu yana rantsuwa kuma da ƙasarsa da ce ya rantse da misira hmm. wani bisa nan abu ne a wurin irin su ba hausai hmm. to banda wannan akwai ah, kokonton da yake ma a cikin nassoshin alkur'ani ya yi kokonto dangane da wasu littattafai ya ce bai yadda da su ba ah, ya yi inkari kamar da na ambata a baya maganar suhufi ibrahim wa musa da injila da zabur ya ce duk waɗannan kawai duk tatsuniyoyi ne babu wani abu mai kama da wannan allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wannan nassan a cikin alkur'ani a wurare da yawa to amma shi wannan mutumin ya yi inkarin su ya kuma yi maganganu bal na rashin mutuntawa ma sosai a kan wannan kamar da na ambaci wancan magana ta taura yana faɗi kuma aune wani cewa wani nahnu na ila an ukhti oh, na faɗi wannan shi mako ko yi magana har yanzu zancen ne da yake da yawa آه، مجن الاسر النبي ابراهيم باسماعيل دي يعني الونيشي فنحن نلمغ في الاساطير ان شيئا من المنافسه الدينيه كان قائما بين مكه ونجران ويا فهمت اكوي وني سيري دغاسا سكان مكه ونجران ونحن نلمغ في الاساطير ايضا اساطير هنا نفهم kistoshi da ake faɗa a hadisai da ayoyin ƙur'ani an na haɗe ilmunafasa addiniya bai na makata wa bainal kanisa allafi an sha'aha alhabasha fi sana'a iya lati da at har harbin wai wannan rikici ne wai dama rikici ne kawai na ƙoƙarin tasiri tsakanin maka da kuma habasha shi yasa har mutanen habasha suka zo da abin da lokacin abraham suka zo da giwaye za su rushe ɗakin ka'aba ita wannan duk rikici ne kawai a tatsuniyoyi aka ba mu wannan labari haka duk siran nan ta manzan Allah suna alaihi duk a wurinsa tatsuniya ce maganganu na wannan mutumi wallahi wasu ba su da daɗin ji ba da Allah sa na samu lokacin tsara su wuri guda da ya fi amma kuma tun da dama misalai ne kawai za a bayar daga cikin waɗanda suka yi mai da hankali wajen rage a kansa duk sun yi maganganu a kan waɗannan rubuce-rubuce kuma sun kawo misalai ɗin na waɗannan irin abubuwa da yake faɗi har wani daga cikinsu yana cewa inna manhaja muallifi fil alama ala ma yadhhabu ilayhi fasidun min an-nahiyati al-mantiqiyya wannan maganganun masu yi masa raddi ne ba za mu tsaya a kansu ba aqidin da nake so mu ji wasu daga ciki daga cikinsu har yanzu ko in koma in ambata mana saboda kada lokaci ya kure don ba dawa za mu yi magana akan wannan mutumi ba daga yau din har an nuna lokaci ne to ku shi kenan bari mu je akwai waɗanda nake so in faɗi sunayensu daga cikin waɗanda ya yi wa tasiri shi kansa a rayuwa wanda shine dalilin dama ambatan wannan matsala ko kuma tsayawa da magana a kansa na farko dai na ambata mana daga cikin makarantun da suka amfanu da tunani na wannan akwai liberalist yan liberaliya da kuke ji ana faɗi yawwa da yan shu'ubiyya shu'ubiyya masu aƙidar fifita farisa akan larabawa suna ake ce ma shu'ubiyya mun yi magana a kansu a darasin min hajji suna wajen darasi biyu akwai 'yan ƙauniyar arabiya masu kishin larabci duk su fa hausa sun taimaka waɗannan manufofi a rayuwarsu a rubuce-rubucensu kishin larabci a adadancen kishin addini ba ruwansu da kishin musulunci sai kishin larabci da kuma kira zuwa ga yaƙar hijabi yaƙi da hijabi da kuma kira zuwa ga takudin maza da mata dan me za a zo a ce mana wai musulunci ya hana maza da mata su haɗu a wuri guda da hausan ya yaƙi wannan abin sosai ya kuma yi rubuce-rubuce da yawa da abin da ya shafi eh, yawan ƙirƙiro biki iri-iri birthday birthday na wane da na wane da na wane da kuma eh, abin da ya shafi eh, abin nan kiwon karnuka da sauransu da sanya wa 'ya'ya sunayen kafirai duk an samu wannan a cikin rayuwarsa matarsa ba yar faransa ce da ba musulma ba ce abubuwa dai da yawa waɗannan abubuwan wanda a aikace an rubuta ayyukan addinin musulunci da aƙidarsa to daga cikin waɗanda suka tafirantu da shi daga cikin mutanen egypt kawai akwai aminu kuli wanda ya rasu 1996 muhammad ahmad khalafallah salah abdul sabur tawfiq al-hakim ihsan abdul quddus yusuf idris duk waɗannan manya-manyan marubuta ne masu tasiri wasu deans ne na faculties su da kansu a jami'o'i wasu marubuta ne sanannu waɗanda wani ma ya yi ministan education duka waɗanda dukkansu kuma sun tasirantu wannan mutum yana cikin abun burgewa a wurinsu da wata amina as-sa'id da hussein mu'unis ko sahir al-kalmawi ko suhair da najib mahfud kuna jin najib mahfud yawa yana cikin masu marubuta sosai shi ma kalam ɗinsa sayyad ina jin shi ne mai rubutun katar shimal ne na karanta wani littafi katar shimal wata ran a madina ya daɗe nan na nasa ne ban dai karanta duka ba na dai ji irin wannan da yake ya shafi shimal shimal najeriya yi magana akan arewacin najeriya shi najib mahfuz hassan hanafi jabir usfur su nasar hamid abu zaid wannan suna cikin manya-manyan waɗanda suka tasirantu da shi a ƙasashen waje ma an samu wasu da yawa ma'ana wasu ƙasashen larabawa iraki eh, da saudi arabia da tunis da ina ne duk sun tasirantu da shi kuma mafi yawan waɗannan masu tasirin ƙwararru ne a adabin larabci waɗanda suka rubuta textbooks ɗin da ake amfani da su a larabci kaga kuwa ba zai yiwu a ce ba su tasirantu da wannan bawan Allah ba an fahimta wannan shi ne dalilin da ya sa muka mai da hankali akan farawa da wannan mutum ko da wani abu da za mu dauraya a kansa makon da ya gaba da zai zo mana insha Allah ta'ala ko a cikin aƙidun da muka ambata da gaggawa mu sake rerewa kuma mu ji wani daga cikinsu ko da mutum biyar za mu magana a kansu sun isa insha Allah sai kuma mu shiga waɗannan madaris ɗin al-madaris al da sunayensu da tarihinsu da kuma waɗannan aƙidu da aka gina su akai abun akwai tsoro akwai tsoro muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare addinin sa kuma ya tsare musulmi a ko'ina Allah kuma muke roƙo har yanzu ya wayar da kan al'ummar musulmi da 'ya'yan musulmi babban abin da zai mana magani yanzu wallahi ba wani abu bane irin mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu da kanmu mu zuba ido me ake koya musu mu zuba ido kuma mu din ne karatun mu san daidai din yadda zamu dora su a hanya yanzu waɗannan mutanen da ne suke magana da larabci suke magana daga an baka littafin larabci a makaranta ka ɗauka na musulunci ne gashi ko akwai zagin Allah a cikin sa kai baka sani so waɗannan abubuwan suna buƙatar gaskiya malaman addini da ɗaliban ilimi a tashi tsaye wannan halin da muke ciki a nan musamman mu a ƙasar mu wallahi a duniya wasu suna fatan su same shi ba su samu ba wannan yan natsuwar da samun samari ana son addini da sauransu duk da wannan gurɓacewar mu gode wa Allah akwai guntun alheri mai yawa a cikin in ka je wasu ƙasashen wannan abun duk ba zai samu ba babu damar sa an yi ƙoƙari daga cikin abin da dama masu irin wannan abun suke yi ƙoƙarin su haɗa gwamnati da masu addini waɗanda suke masu kyakkyawar fahimta ta addini za su ɗora samari akan hanya mai kyau to za su haɗa gwamnati da su cewa waɗannan mutanen kaza da kaza da kaza da kar a bari hana izinin makarantunsu a dan su kar a bari su taso da makamantan irin waɗannan abubuwa a rubuce-rubuce da musalsalat da sauransu za mu zo da insha Allah mu ƙara bayani akan wannan wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم ta wannan yana cewa shi malam feminism ko feminist masu magana a kan yancin mata za su iya kasancewa ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da aka samar domin canza ɗabi wannan tabbas ai aƙida ce feminism wannan su feminist su ne matan masu dangana kansu aƙida su kuma feminism magana ce ta abin ita ma tana cikin abin da za mu zo mu tattauna a kai insha Allah dan duk aƙida ce da take yakar usulin addini da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk karantarwar da addini ya zo da ita su waɗannan mutane suna yakarta insha Allah za mu zo mu magana akai akwai wanda suke yi wasu kuma wanda suke ganin suna zaune a inda in ma sun daina sallar ba abin da za a yi musu ba sa yi yawwa yanzu a kasashen laraba ta yawa ba sa sallah sun zuwa ta duk irin waɗannan masu wannan tunani kwata kwata sun daina sallah samsa wa alaikum salam na akida da haka ne galibi ahlus sunna gaskiya ba haka ne to ya kamata a shiga duk a karanta a kinka a gyara abubuwan da za a gyara abin da yake faruwa shine masu karanta arabic pure arabic sun tsammani suke so harka su ba ta addini ba ce kawai da look at it from the language perspective kawai yawa su kawai ai kuma za su ce maka inda kana kana so ka gane yare ka fahimce shi to ai karka ce za ka ware kaza za ka karanta banda kaza sai su maka ba ga ingilishi english literature ba ana muna ta karanta macbeth da waye da waye romeo and juliet duk da tun kafin ma zuwan annabi isa wasu aka yi su wasu kuma dama ba ma addini a cikin lamarin su to amma me kuma ai dama dan mu san yadda yaren yake to su wasu haka suke kallon larabci ba sa kallon sa a matsayin harshen alkur'ani harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta shi ne domin a fahimci addini su ba ta suke fahimta ba duka akwai eh. zakari kuskure na hau ne hmm. idan ma ni ma na sha wani ko wani za su faɗa sai wannan ai ƙur'ani don dai ƙur'ani ne aka ce ya faɗi wannan muna respectin ɗin to amma dai na hau dai wannan kuskure ne hmm. <laughs> amin amin